Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labarai. Kamfanin makamashi na Ukraine ya faɗa yau Alhamis cewa yana takaita amfani da wutar lantarki a yankuna da dama na ƙasar bayan harin da Rasha ta kai cikin dare a kan kamfanin makamashin. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Isra'ila Isaac Herzog a fadar White House jiya Laraba don tattaunawa kan matsalolin tsaron yankin gabas ta tsakiya jiya laraba sakatare ya yaɗa labaran fadar white house karine john pierre ta jaddada cewa gwamnatin biden tana goyon bayan mutanen iran A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce jirgin saman kasar wato Nigeria Air zai fara aiki a ƙarshen wannan shekarar. Sai dai wasu shugabannin kungiyar jiragen sama a Najeriya sun kalubalanci matakin miƙawa ƙasar Habasha ragamar tafiyar da harkokin jirgin. Idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar za ku ji cewa fitaccen ɗan siyasar nan Alhaji Dudu Rahama da magoya bayansa sun ba da sanarwar canza sheƙa daga jam'iyyar RDR canji zuwa PNDS tarayya ta shugaba Muhammad Bazoum. Ga abin da Dudu ya ce game da canza shekar abin da ya fidda ni eh, daga cikin wannan jam'iyya jam'iyya ce ta fita daga cikin aƙida da manufa da kuma alƙiblar siyasar tsirar da ƙasar nan daga cikin halin da ake ciki da tsirar talakawan ita kanta jam'iyya ɗin wadda ni na santa da shi wadda kuma nake karewa To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis. Yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kamfanin makamashi na Ukraine ya faɗa yau Alhamis cewa yana takaita amfani da wutar lantarki a yankuna da dama na ƙasar bayan harin da Rasha ta kai cikin dare a kan kamfanin makamashin. Ukrainago ya ce barnar da hare-haren ya haifar sun hada da kayan aiki a yankin tsakiyar kasar. Ya ce tsumin yin amfani da wutar lantarkin ya zama dole don kaucewa cunkoso na wutar da kuma sauƙaƙa gyara wuraren da suka lalace. Sabbin hare-haren da aka kai kan wuraren samar da makamashi na Ukraine sun zo ne a daidai lokacin da shugaban kasar Vladimir Zelensky ya gode wa ma'aikatan bangaren makamashi bisa kokarin da suke yi na daidaita wutar. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Isra'ila Isaac Herzog a fadar White House jiya Laraba don tattaunawa kan matsalolin tsaron yankin gabas ta tsakiya ciki har da barazanar da Iran ke yi da yadda Isra'ila za ta zurfafa dangantakarta da Larabawa a yankin. Biden ya jaddada kudurin Amurka na goyon bayan Isra'ila. Zan farta har sau dubu biyar a tsawon lokacin da nake aiki cewa Amurka ta kudura goyon bayan Isra'ila bisa ga ka'idarmu ra'ayoyinmu da kuma abubuwan da ke muhimmai gare mu abin da ya gaya ma herzog kenan a gaban manema labarai gabanin ganawar tasu an yi wannan ganawar ce gabanin yiwuwar samun sauyi a siyasar cikin gida a kasashen yayin da amurka da isra'ila ke fuskantar zaɓuka a makonni da ke tafe Kawancenmu da ƙarfafa alaƙarmu sun zarce dukkan bambance-bambancen siyasa da ra'ayoyi da kuma jam'iyyu a cewar Herzog. Jiya Laraba sakatare yaɗa labaran fadar White House, Karine john pierre ta jaddada cewa gwamnatin Biden tana goyon bayan mutanen Iran, kuma ta ce mai yiwa a samu haɗin gwiwa tsakanin Iran da Rasha wajen tunkarar masu zanga-zangar Iran. john pierre ta shaida wa manema labarai cewa muna tare da jajirtattun 'yan kasar da jajirtattun mata na Iran waɗanda a yanzu haka suke gudanar da zanga-zangar tabbatar da 'yancinsu. To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ministan sufurin jiragen sama a Najeriya Hadi Sirika ya ba da tabbacin cewa jirgin saman Najeriya Air zai fara aiki a ƙarshen watan Disamban wannan shekarar. Amma shugabannin kungiyar jiragen sama a Najeriya sun kalubalanci matakan mikawa kasar Habasha ragamar tafiyar da harkokin jirgin. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Shekaru da dama bayan shafa tsohon jirgin saman Najeriya wanda aka fi sani da Najeriya Airways a turance, gwamnatin APC a ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari ta dage kan fara wani sabon jirgin. Gwamnati a ta bakin ministan kula da sufurin jiragen sama Hadi Sirika ta ce sabon jirgin sama ba zai zama mallakin gwamnatin Najeriya gaba ɗaya ba, kuma ba gwamnati ce za ta sarrafa shi ba. Hadi ya bayyana haka ne a majalisar dattawa bayan an yi zaman sauraron ba'asin jama'a akan kamfanin Najeriya Air. Shi wannan kamfanin kamfanin baki dan shi kamfanin Najeriya ne ɗari bisa ɗari amma mutane 'yan Najeriya sun ɗauki kashi 46 gwamnatin Najeriya ta ɗauki kashi biyar sannan wasu dunkulallun 'yan kasuwa waɗanda suka zama suke da jagorancin Ethiopian Airlines su kuma sun ɗauki kashi 49 haka abin ki saboda haka kamfani ne wanda babu wanda ya hana yanzu yau idan da mai Airpeace ko mai azumin ko mai Max Air ya samu labarin cewa Lufthansa ta ce ga dala miliyan 200 ta kawo za ta saka cikin airline ɗin shi da gudu zai karɓa saboda haka ne kamfani muka shirya kuma yau shekara bakwai ku ne ku ne shaidu shekara bakwai muna cewa za mu yi jama'a ku taho za mu yi jama'a ku taho za mu yi muka buga a jaridu muka buga a jaridun waje muka ce lallai a zo ku sai hannun jari ko muka fara tallata masu waɗannan kamfanonin eh, sufuri na jiragen sama cikin gida ku zo ku yi banda haka ma ni banda ma wannan wanda gangan su ni da kai na je na samu mai azuma na samu mai max na samu mai airpiece na samu mai waye cewa dan girman Allah ku zo ga hot dama ku zuba kuɗin ku hannun jarin ku dan ku samu ku shiga cikin wannan hidima kuma ku aje naku kamfanin yana yi kuma kuma kuna yi amma ba su zo ba a baya an dakatar da fara aikin ne bayan da masu sukan lamirin kamfanin suka nuna damuwa game da dacewarsa da kuma ɗorewarsa a ƙarƙashin wata ƙasa. Roland Iyayi yana cikin shugabannin ƙungiyar sufurin jiragen sama ta ƙasa ya nuna alhininsa akan matakin miƙawa ƙasar Habasha ragamar tafiyar da kamfanin Nigeria Air. If Nigeria Air, purportedly the national airline of Nigeria, is being made a subsidiary of, uh, of uh, Ethiopian Airlines, we have a major problem here. If we talk about a national carrier, we talk about national pride. We can't be talking about us being a subsidiary to another national carrier. Roland ya ce babu yadda za a yi a ce ƙasa mafi girma da yawan al'umma a nahiyar Afirka za ta miƙa wa wata ƙasa kamar Habasha ragamar tafiyar da kamfaninta. Roland ya ce dalilin kenan da ya sa kamfanonin jiragen sama na cikin gida suka ki amincewa da ƙawancen Najeriya da Habasha saboda suna ganin yin haka zai nuna ne kamar Najeriya ta gaza. Saboda haka ne ƙungiyarsu ke kira ga mahukuntan ƙasar da su yi taka tsantsan wajen kaddamar da wannan harkar Najeriya ɗaya saboda kar a bari wasu ƙasashe su raina Najeriya. Gwamnati ta ce kamfanin jirgin Najeriya ɗaya idan an fara shi zai samar da ayyuka kusan dubu saba'in a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaida Madina Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Idan 'yan jam'iyyar adawa na Republican suka kwace duka majalisar wakilai da ta dattawa a Amurka a zaben rabin wa'adi na ranar takwas ga watan Nuwamba, za a yi watsi da ajandar majalisar ta shugaba Joe Biden ɗan jam'iyyar Democrat. Daya daga cikin takarar da aka fi saka ido kuma da ake kankankan ita ce kujerar majalisar dattawa a jihar Pennsylvania, wadda za a fafata tsakanin ɗan takarar jam'iyyar Republican Mehmet Oz da ɗan takarar jam'iyyar Democrat john patman wanda shine mataimakin gwamnan jihar kamfen ɗin patman ya fitar da wata talla a kafofin sada zumunta na zamani suna yin ba'a ga yadda oz ba shi da masanya kan pennsylvania suna bayyana shi a matsayin mai arziki wanda babu ruwansa da kowa daga kan iyaka da jihar new jersey oz likita ne kuma ƙwararren ɗan siyasa ya nemi sanya shakuwa tsakanin masu jefa ƙuri'a na jihar pennsylvania game da lafiyar Fatman na zama sanata tun lokacin da ya fama da rashin lafiyar barin jiki a watan mayin da ya gabata jim kaɗan bayan samun takara a jam'iyyar Democrat. A yau Alhamis ne wata alƙaliya ta sallama wani mai taimakawa alƙali yanke hukunci a wata babbar shari'a ta wani tsohon mashawarcin gwamnati da aka tuhuma da yi wa wata abokiyar aikinsa fyaɗe a majalisar dokokin ƙasar Australia saboda wani mai taimakawa alƙali yanke hukunci ya kawo wata takardar bincike kan cin zarafi na jima'i a cikin ɗakin masu taimakawa alkali yanke hukunci. Babban mai shari'a ta babban birnin Australia, Lucy McCallum, ta ce wani mai taimakawa alkali yanke hukunci ya gudanar da bincike akan lamarin kuma ya shigo da shi ɗakin da kwamitin mutane sha biyu ke shawarar yanke hukunci makalam ta ce na samu shaidar cewa akalla ɗaya daga cikin masu taimakawa alkali ya samu damar yin amfani da takaddun binciken waɗanda ba a baiwa masu taimakawa alkali yanke hukunci yayin shari'a ba. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar fitaccen ɗan siyasar nan Alhaji Dudu Rahama na hannun daman tsohon shugaban ƙasa Alhaji Muhammad Usman da magoya bayansa sun bada sanarwar canza sheka daga jam'iyyar rdr canji zuwa pnds tarayya ta shugaba muhammad bazum saboda zargin uwar jam'iyyar ta rdr da kaucewa manufofin jam'iyya na ainihi sai dai wasu magoya bayan tsohon shugaba usman na cewa ba haka lamarin yake ba wakilin muryar amurka sulaiman mana barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin yamai Alhaji Dudu Muhammadu wanda aka fi sani da Dudu Rahama na ɗaya daga cikin manyan 'yan gani kashenin tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammad Usman tun a zamanin jam'iyyar sai Rahama kafin rikicin shugabanci ya tilasta musu komawa jam'iyyar MNRD haƙuri. Sannan daga bisani suka kafa jam'iyyar RDR canji wacce a ƙarƙashin ta Muhammad Usman ya shiga zaben shugaban ƙasa na 2020. to sai dai tun a washe garin zaben da aka bayyana shugaba muhammad bazum a matsayin wanda ya nasara dangantaka ta fara tsami a tsakanin usman da dudu rahama mafarin ficewarsa daga wannan jam'iyya saboda dalilai na rashin fahimtar juna abin da ya fidda ni eh, daga cikin wannan jam'iyya jam'iyya ce ta fita daga cikin aƙida da manufa da kuma alƙiblar siyasar tsirar da ƙasar nan daga cikin halin da ake ciki da tsirar talakawan ita kanta jam'iyya ɗin wadda ni na santa da shi wadda kuma nake karewa rin saurarawa ra'ayin waɗanda za su iya tsirar da jam'iyyar za su kata su gudunmuwa. Dudu Rahama ba shi kaɗai ya fice daga jam'iyyar NDR canji ba wato yana da magoya baya ko kuma yana da abokan tafiya na siyasa. In akwai magoya baya in ba magoya baya lokaci zai nuna duka. Don kenan ba da wani dogon magana akan wannan. lokaci zai nuna komai da komai sule wanda biya sani ya sani a tafarkin siyasa bayan na bar na yi marabus daga jam'iyyata na canja sheka zuwa jam'iyyar ANDS tarayya. To koya 'ya'yan jam'iyyar ta RDR canji suka ji da wannan labari isa mamman galadima shine shugaban matasan canji da mutum ne wanda gwarzo ne ya bada abin da yake iya badawa ga wannan farti namu an yi kokowa da shi an gwagwarmaya da shi kuma yau ya ce bai tare da mu abu ne wanda mun yi bakin ciki tunda dai shi ya ganin can tahiye mai nan mu muna nan muna bisa kan bakan mu kuma mu yakin siyasa ai zama mu kawar shi ban mu da wani fargaba ban mu da wani ja da baya tun daga isu muhammad hazawa bazum wannan shi kadai suka iya ko a yi amfani da kudin kasa a ja mutum ko a yi amfani da wani dosiye mutum ya ci kuɗi ya taba wasu abubuwa ya taba hamdana a mai dosiye da karhi da yaji sistem ne na 'yan tarayya Alhaji Dudu Rahama wanda tun fil azal ke matsayin kakakin Muhammad Usman ya rike irin wannan mukami a tsawon shekaru fiye da goma na mulkin PNDS a matsayin mai magana da yawun kawancen jam'iyyun hamayya. Kakakin PNDS tarayya na ƙasa Asmanu Muhammadu na mai farin cikin zuwan mutumin da ya kira da daddan abokin gwagwarmaya. Tare muka yi duk kokowa ta bayan shi muka yi kokowa ta tazarce saboda haka mutum ne da na san shi ina ɗaya daga cikin mutane suka ji daɗin zakuwar shi idan dudu ya bar mama usman yau ya haɗu da shi kuma da ma jam'iyyar da tara ai ta yi ƙaurin suna bisa accusation kullum za a samu mutane za su an yi kaza an yi itace ta wannan ba bako bane a wajen mu a ƙarshen makon nan ne sabon dan tarayya dudu rahama da magoya bayansa za su gudanar da taron gangami domin jaddada matsayin su game da sabuwar tafiyar siyasar da suka runguma wacce wasu bayanai ke cewa akwai kansuloli da magaddan gari har ma da 'yan majalisar dokokin ƙasa da suka yi na'am da ita Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai mai da hankali ne akan matsalar damuwa, fargaba da firgici ko kuma tsoro, wato post traumatic stress disorder wanda aka fi sani da PTSD a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararriya a fannin sanin halayyar dan adam wato Dr. Labiba Sa'idu Ibrahim. To masu sauraron mu za su so su ji karin bayani game da matsalar damuwa damuwa fargaba da kuma tsoro wato ptsd a turanci wato shi cutar damuwa da fargaba da tsoro cuta ne da ake samun shi bayan mutum ya shiga cikin tashin hankali ko ya ga abin tashin hankali a baya to cuta ne da idan mutum ya shiga wannan tashin hankalin ko kuma ya ga abin tashin hankali da bayan 'yan kwanaki um, wannan cutar ke bayyana wato cutar fargaba da damuwa ita ake kira post-traumatic stress disorder wato ptsd to menene alamomin farko da ke nuna mutum na fama da ptsd so kamar yadda dai aka faɗi akwai fargaba mai tsanani akwai shiga damuwa akwai firgici akwai yawan mafarke-mafarke akan wannan yanayi da mutum ya shiga kuma banda haka mutum zai rage ma'amala da mutane wato ya keɓance ma kanshi shi kaɗi to banda wannan kuma za ku ga mutum yana yawan samun ciwon damuwa banda haka nan kuma akwai yawan faɗa da kamar yadda na faɗi yawan firgici abu bai kai ya kawo ba mutum ya firgita ko kamar irin kaji ji kara ko wani ya buga kofa ko kuma kana bacci wani ya shigo mutum na saurin firgita to wa'annan su ne alamomi da yake nuna cewa mutum na fama da wannan ciwon firgici da fargaba bayan shiga mawuyacin hali ko kuma shiga cikin tashin hankali kamar wani irin lokaci cutar ke ɗauka kafin alamomin ta su bayyana babu dai adadin lokaci amma dai zai iya yiwuwa bayan sati zai iya yiwuwa bayan wata wani ma sai bayan shekaru tukuna zai zo ya fara wa'annan alamomin za ku ga suna bayyana so babu takaitaccen lokaci da za a ce alamomin wannan ciwon fargaba din sun bayyana zai iya bayyana a wani lokaci amma kuma sai bayan wannan abin tashin hankalin ya faru. Menene abubuwan da ke haddasa wannan matsala ko kuma cutar PTSD? To za a iya cewa dai mafi yawa dai kamar cin zarafi na iya jawowa. To cin zarafi banda ma cin zarafin duka ko kuma cin zarafin mata ko maza samun hatsari hatsarin mota ko na jirgi ko dai wani abu zai iya sa mutum ya samu wannan ciwon cutan fargaba din banda haka kuma ka rasa wani dan uwanka ko masoyinka ko mahaifinka ko yanka ko ɗanka zai iya sa mutum ya samu ya samu cutan fargaba to bala'o'i kaman ambaliyar ruwa kaman gobara su ma duk za su iya sa mutum ya samu ciwon fargaba Shin ta yaya ake magance wannan matsala? Wato shi cutar fargaba ana iya magance shi ne in ka samu masanan halayyar mutane ko kuma likitoci masu wayanda suke kula da lafiyar kwakwalwa to za ka iya magance su wani lokaci akan ba da magunguna wani lokaci kuma akan yi psychotherapy therapies ne na daban-daban da ake using in shi a magance matsalolin kwakwalwa kala-kala idan ya tsanani kuma akan kai ga ba da magunguna idan kuma bai tsanani ba ana yuzin wannan kawai therapies ne a magance shi. Kamar yanzu a kasar mu Najeriya akwai wasu wurare da aka samar don wayar da kan jama'a da kuma maganin wannan cuta ta damuwa fargaba da kuma tsoro? Akwai su saboda duk wani asibitin gwamnati da ka shiga suna da bangare na lafiyar kwakwalwa. To kana shiga wannan bangaren zaka samu masanan ayyukan nan da za su baka taimako. Banda kuma na gwamnati akwai na individual individuals da za ka ga suna yi private asibitoci da suke yin wannan akwai kuma ngo masu ba da tallafi akan mental health duka da suke ba da gudunmuwa kan taimaka ma mutane masu irin wa'annan cututtukan to idan mutum yana jin waɗannan alamomi na ptsd me ya kamata ya yi To kaman dai a bayan da na lissafa akwai alamomi da yawa na su kaman firgici, fargaba, rashin bacci, mafarke-mafarke duk wa'ina alamomin da na lissafu in mutum ya ga yana da shi. Kuma alamomin nan suna nan dai kusan ko da yaushe. Kuma bayan haka nan alamomin nan na hana ka ko suna shafar wani nau'i na rayuwanka ko gurin aikinka ko kuma zamantakewanka da mutane ko kuma mu'amalarka da mutane. mutane to ya kamata a a wannan lokacin mutum ya nemi taimako saboda duk inda aka ce ko da ma ba dai ma shi ciwon fargaban ba cutan fargaba ko ma wani irin cutar kwakwalwa ne idan dai ka ga ciwon yana shafin ko yana hana ka yin wasu hidimomin rayuwa ko aiki ko makaranta ko ma'amala da mutane ko zamantakewa ya kamata dai a wannan lokacin mutum ya san cewa ya kamata ya nemi taimako wani lokaci kuma za ka ga mutum bai ma san cewa wayannan alamomin na bayyana mishi ba mu mutanen da ke gefen shi ko kuma wa'anda ke zaune da shi su ne za su gani to a wannan lokacin da ku kuke ganin cewa wanda ke kusa da ku yana bayyanar da wayannan alamomi to lokaci ne ku tashi ku neman ma wannan taimako mai kyau a lokacin. Shin wanda ya fama da cutar zai iya warkewa? Ana iya magance ta amma kuma tana dawowa. so duk inda mutum ya tsinci kanshi a abubuwan da za su iya tunani shi da abubuwan nan zai iya sa mutum ya dawo da wa'innan alamomi da yake ji amma kuma zai iya yiwa mutum bai taba tsintan kanshi a halin da zai tuna wa'innan abubuwan ba ko kuma abin da zai iya tunani shi da wannan abun so za ka ga mutum a wannan yanayi ba lalai a ce ya tuna da wa'ina abubuwan ba don warkewa ana warkewa amma kuma mutum na iya tsintan kanshi yana bayyana bayyanan wannan alamomin daga baya kuma. To alamomin cutar na da bambanci ne tsakanin manya da yara? babu wani bambanci kusan duka da yara da manya duka alamomi kusan ɗaya suke nunawa. A lokuta da dama za ki ga mutane sun ci karo da abubuwan da za su iya haddasa wannan matsala amma kuma matsalar ba za ta auku ba ko menene dalili? To shi kowane mutum da yanayin yanda halittan shi yake. Akwai inda za ka ga duk abin da ya same su suna da ƙarfin zuciya da abu bai isa ya karyar musu da zuciya da wuri ba akwai inda kuma su suna da rauni dama tun fil'azal so abu kaɗan na iya jijjira su ko kuma ya ja musu rauni akwai inda kuma zaka ga idan sun samu suna da wa'anda ke taimaka musu da wa'anda ke son su sosai a kusa suke tallaba musu aka ga idan abu na tashin hankali ya same su ba su cika ji kamar wa'anda ba su da wa'anda ke taimaka musu da kula da su da son su kamar yadda su za su ji ba kamar yadda wa'anda su suke da wa'anda za su taimaka musu su ji shi da haka irin wa'annan abubuwan tallafi ga mutanen da ke kusa da kai soyayyen mutane da ke kusa da kai da yanayin rayuwa kamar yanzu a ce abin tashin hankali kamar gobara ya samu mutum idan ya samu talaka talaka zai fi ji um, zai fi ji fiye da waɗanda ke da rufin asiri saboda mene kai kana da rufin asiri ka san cewa kana da yanda za a yi ka mayar da abubuwan da kai asaran shi shigo talaka banda abin da ya asaran shi ga wannan fargaba ga firgicin nan ga tunanin yanda za a yi mai da abubuwan nan so abubuwa da yawa al'umma na iya sa mutum ya fi jin raunin wa'annan abubuwan da kuma akwai wanda zai hana mutum jin wa'annan raunin to daga karshe wace shawara shawara zaki ba wa mutane don kare kansu daga cin karo da PTSD da ma sauran cututtukan da suka shafi lafiyar kwakwalwa? To ko ba ma dai PTSD ba shi cutar um, wannan duk cutar da za ta taɓi lafiyar kwakwalwar mutum. Shawaran da zan ba mutane shine a kula in ka kula ka ga cewa abubuwan nan na damar rayuwanka ko sukan shafi wani nau'i na rayuwanka ko ma'amalanka ko zamantakewanka da mutane ko ayyukanka ko makarantanka to lokaci ne da za ka taimaki kanka ka je ka nemo taimako ko kuma ka taimaki na kusa da kai tare da neman mishi taimako kare kamar mu nan bangaren duniya muna ganin kamar cewa duk abin da ya shafi lafiyar kwakwalwa ba mai mahimmanci ba ne kuma babu lafiyar jiki in babu lafiyar kwakwalwa kamar yadda babu lafiyar kwakwalwa in babu lafiyar jiki to babu yadda za a ka kula da ɗaya baka kula da ɗaya ba saboda haka mu mai ga hankali zuwa ga kula da lafiyar kwakwalwa mu Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako inda muka tattauna akan cutar damuwa fargaba da kuma tsoro tare da kwararriya a fannin sanin halayyar dan adam Labiba Sa'idu Ibrahim. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya. A gaida Hauwa Umar, to yanzu kuma bari makarantar muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sai ra'ayoyinmu na yau da suka ta'allaka kan sake takardun kuɗi a Najeriya. Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Nazifi Ibrahim Rigar Malam shagari da bala ruwan kanwa kuka ce gaskiya wannan wa'adin da babban bankin najeriya ya bayar na mai da tsofaffin kuɗi ya yi kaɗan ya kamata a ƙara ganin yadda mutane ke ma'amala da ƙananan kuɗaɗe musamman ma ɗari biyu ra'ayi na gaba ra'ayinka ne faruku mahe ka roga ka ce Allah ya sa sauyawa takardun kuɗin ƙasar mu fasali da babban banki ya sanar ya zama alheri amma ana buƙatar ƙarin lokaci kafin a daina karɓar tsofaffin kuɗin domin kada a jefa al'umma cikin wani hali ra'ayi na gaba ra'ayinka ne mansur almugumel ka ce ku bani dama in yi kira ga shugaba buhari da kuma gwamnan babban bankin najeriya cewa dawo da martabar naira da take ci gaba da karewa shine abin da ya fi dacewa su mai da hankali a kai ba wai sake takardun kuɗi ba sai ra'ayin kinuni sani jihar yobe da ke cewa ina kira ga babban bankin mu najeriya wato cbn ya kamata ya ƙara wa'adin da ya bayar na mayar da tsofaffin kuɗaɗen da za a sauya wa fasali zuwa banki domin kuwa waɗannan kwanaki sun yi kaɗan. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ka ne Hamidu Kalalabuwa jihar Difan jamhuriyar niger Kace ina jajanta wa al'ummar kasar Difa waɗanda suka samu ambaliyar ruwa da fata Allah ya maida masu da alheri amin suma amin. Ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. Kamfanin makamashi na Ukraine ya faɗa yau Alhamis cewa yana takaita amfani da wutar lantarki a yankuna da dama na ƙasar bayan harin da Rasha ta kai cikin dare a kan kamfanin makamashin. Ukraine goya ce Barnar da hare-haren ya haifar sun hada da kayan aiki a yankin tsakiyar kasar. Ya ce tsimin yin amfani da wutar lantarkin ya zama dole don kaucewa cunkoso na wutar da kuma sauƙaƙa gyara wuraren da suka lalace. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Isra'ila Isaac Herzog a fadar White House jiya Laraba don tattaunawa kan matsalolin tsaron yankin gabas ta tsakiya ciki har da barazanar da Iran ke yi da yadda Isra'ila za ta zurfafa dangantakarta da larabawa a yankin. Biden ya jaddada kudurin Amurka na goyon bayan Isra'ila. Zan farta har sau dubu biyar a tsawon lokacin da nake aiki cewa Amurka ta kudura aniyar goyon bayan Isra'ila bisa ga ka'idarmu, ra'ayoyinmu da kuma abubuwan da ke muhimmai gare mu. Abin da ya gaya ma Herzog kenan a gaban manema labarai gabanin ganawar tasu. Jiya Laraba sakatare ya yaɗa labaran fadar White House, Karine Jean-Pierre, ta jaddada cewa gwamnatin Biden tana goyon bayan mutanen Iran, kuma ta ce mai yiwuwa a samu haɗin gwiwa tsakanin Iran da Rasha wajen tunkarar masu zanga-zangar Iran. Jean-Pierre ta wa manema labarai cewa muna tare da jajirtattun 'yan ƙasar da jajirtattun mata na Iran waɗanda a yanzu haka suke gudanar da zanga-zangar tabbatar da 'yancinsu. Idan 'yan jam'iyyar adawa na Republican suka kwace duka majalisar wakilai da ta dattawa a Amurka a zaben rabin wa'adi na ranar 8 ga watan Nuwamba, za a yi watsi da ajandar majalisar ta shugaba Joe Biden ɗan jam'iyyar Democrat. Daya daga cikin takarar da aka fi saka ido kuma da ake kankan kan ita ce kujerar majalisar dattawa a jihar Pennsylvania. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham da ma Baba Yakubu Makeri da suka taimaka wajen haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.